Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne. Kasuwa a yanzu gani nan a cikin kasuwar utaku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole a cikin wannan kalubale da muke ciki na wannan cuta na coronavirus amma yau hukumomi na abuja sun ba da daman cewa jama'a za su iya fitowa don a zo kasuwanni to shine muka shigo don mu dan tattauna da su to malam me ya kuwa da kubewa ko za ka gabatar da kanka mm, assalamu alaikum dukkan fatan yan najeriya wannan halin da muke ciki ubangiji allahu allah ya kawo sauƙin rayuwa so mu dai dama babban burin babban fatan mu da gwamnati roƙon mu da ita da take iya jajircewa bakin mm, yadda wani cuta take dutsuwa take hallaka mutane take ba da wannan lokaci lokaci mukan yi kanmu da muke huta mu nemi abinci so saboda haka wannan dan fito da muke alhamdulillah muka dan samu da mu ci mu sha kuma ga yanayin ibada muke ciki ganin yau nan da kuka fito wannan kasuwa kamar yaya abubuwan suke kasancewa akwai mutane ana samun cinikin kuwa? Mm, gaskiya alhamdulillah saboda yanayin fito da ake ciki ya bakin gwargwado Allah kan buɗe abin da mutum zai samu ce kai bakin salati. yanzu kamar wannan yanzu wannan ya kuwa haka kamar nawa nawa ake sai da ita haka da wannan shi kamar kwariya Game da kubewa da yanzu haka mukan suwa mu zube wannan zai siya mai naira ɗari mai naira hamsin mai ɗari biyu abin da ya sawwaka. so shi ma haka kamar alaihun da ayo gaba ɗaya da haka zai kusan tafiya sai ka saboda kowane da iya adadin karfinsa da zai iya cewa ga abin da yake so saboda kuma dukkanin abu na taimakon kai da kai wannan abu da yana ma yana taimako bangaren kayan abinci da sauransu so idan muka fito da shi Allah ya taimake mu zuwa suna siya mu samu mu dan mu ci su ma suna samu don su a gidajen su eh, to amma ganin kullewa da aka yi an dan kulle kasuwannin ba a bari a dinga zuwa ana saye saye ah, kamar wani irin kalubale kuka fuskanta ito eh, a zashirin gaskiya dai muka fuskanci kalubale game da cewar idan ranar da aka fito kasuwa bai karewa muka je dai mu ajiye shi rana ta da ke shi mu zubar mu wannan mun riga mu a cikin shi sai dai kuma lokacin da aka sake bude kasuwa sannan mu je mu sake kawo wani mu siyo wanda mu zo mu sayar shine abin da muka wannan shi akan to mun gode malam to alhamdulillah to me sunanka malam eh me sunanka sunan haruna eh, to kamar na ga kaman kana sai da su albasa ne da eh, albasa da su da karas da kabeji ga sunan ina saiwa To ganin cewa gashi ana cikin wannan annoba ta coronavirus yau an samu an bude kasuwa. Kamar yaya kasuwa take tafiya? To kasuwa yanzu gashi ne shirikin ne gashi nan kaɗan-kaɗan ne haka. Amma kamar satin da ya wuce haka an ɗan yi ciniki amma zai shi cinikin ko rahin kuɗi ne ko ko meye kuma mu da ke faruwa ba. <laughs> anu an ne mana amma shi nake daga yana da kaɗan kaɗan ana yi daidai alhamdulillah to amma yaya kuka ji da cewa da gwamnati ta ce karshen makon nan za a bude kasuwa eh to gaskiya wannan kan mun ji daɗi kuma ne wa shugaban ƙasa Allah ya saka mai da alkhairi mun ji daɗin abin da ya mana eh amma baka jin tsoron cewa tunda ka san an ce wannan cuta tana sauran yaduwa Ah, baka tsoron cewa kada ta zo ta kara shafa jama'a da dama to ai kamar bayani da ina hukumar lafiya aka ɗau mataki a kai na cewar kowa dole ne a sa takunkumi amma gashi ai kai baka saka yanzu takunkumin ba eh, yanzu ba da gana sa amma insha Allah zan ina da shi kuma yanzu haka amma ya kamata nake ga ka dinga sakawa to shike na ma da ma insha Allah mun sani eh, to na ji kuma kaman masu irin sana'a irin taka ta gwar haka ah. Ah, da dama suna ta kokawa cewa kayan nasu suna ta siyowa yana lalacewa ko jami'an tsaro suna tare su kuna fuskantar kuma kuna fuskantar irin wannan matsala saboda ko wani sati da wuce ranar asabar mun so kaya biya o sun riƙe mu sai da zai kai mu ofis sai ka shaje mu naira dubu kusan dubu goma naira dubu goma eh kuma kuma a halin motar namu ne lalace har muka dan wuce ka'idan da suka bayar kayan bai iso ba kuma kama anan kayan bai kare ba mun bar shi nan ma yana lalacewa kafin kaga da kana zuwa a asara kwana uku tumatir ai zai ribe lalace hakika albasa ce kuma mai dan jura wahala ita ce ta kan kwana biyu kwana biyar ma da ta amma akwai wani kira da kuke so ku yi ma hukumomi eh to abin da muke kira da su dai dama hine na farko tunda dai ko da ke shugaban kasa ya magana cewar za a dan sassauta dokar zuwa sati mai zuwa ba na kwamishi ko kwana kwanaki ne a ƙara mana a cikin sati guda kamar idan ake yi da sau uku a sati to kaga idan wancan damar ta sami kira kuma da samu to muna bukatar wannan amma dai ka dai koka cewa dai eh, kasuwar dai ba ta ja sosai ba ta ja gaskiya sai dai hakuri ka gani ma idan ka gashi ba an gaya maka ba tunda ka zo nan gure kaga kusan minti biyar ba wani izo ya saya kaga wannan sai dai alhamdulillah kawai. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> to ajiya ina gajiya baba yawa ko za ki lafiya kalo ko za ki gabatar mana da kanki eh abin da ya sa nake wannan maganan ba a hasiya ne hasiyan bala kana ji da kyau ko an ce mu daina bara za a taimaka mana ba taimaka mana ba har wannan lokacin har wannan abun lokacin nan ya zo yanzu nan har wannan lokacin wannan abun ya zo ana kan gemu ana ce kan mu fita duk inda muka yi bara sai ce a ce wai an ba mu an ba mu abinci ba ba mu abinci ba ba ba mu kuɗi ba an sa mu a gaba to yanzu idan mu yi bara ba me suke so me ake so da mu yi a duniya nan saboda Allah shine fa abincin mu shine komai da komai mu tunda ba mu samu mai taimaka mana ba sai Allah amma ai hukumomi sun ce suna ta bi suna ta ba da tallafi kamar ku kungiyoyin gajiyayyu ma haka duk an taimaka muku an ba da abinci wallahi wallahi ba mu gani ba wallahi ba mu gani ba ka san dai azumi na ba kenan nan ba mu ga komai ba sai dai mu ji magana da ana raba a kaza ana raba a kaza amma bai zo ta gurin mu ba yanzu ba ku samu shinkafa da ake bayarwa ba da wannan dubu ashirin da aka yi wallahi ba ba mu ba wallahi wallahi ba ba mu ba azumi ne a baki nan nan ba zan yi abin da azumi zai ci ni ko kuma yi kafara ba na yi ko ba haka ne ba wallahi ba ba mu ba ba ku ba ba ba mu ba amma kun je guraren da aka ce ana raba waɗannan abubuwa ne ba ku samu ba ko me faru an ce mu kan mu fita ba za a biyo mu da shi har gida inda muke ko ba haka ne ba to juma'a mai zuwa nan yana da sati yana da kwana 28 da wannan abin da ya faru ba ba mu komi ba har am cikin wannan azumin mun gaji da zama ba mu da abinci ga yara ga abincin da za mu ci ya gagare mu ku su waɗanda suka ce ku zauna a gidajen kuɗin nan za su kawo muku waɗannan abubuwan taimako ɗin kun tuntube su mun tuntube su duka ba ba mu shi ba wallahi sai a dinga ɓata mana suna a ce wai gashi an ka mana abinci a gidan a unguwan guragu kuma ba ka mana komi ba ba abin da aka kawo mana baba ganin hukumomi sun ce duk wanda zai fita saboda kariya akan wannan ciwo wannan cuta ta corona an ce ya kamata ya dinga saka irin wannan takunkumi wanda nake sake da shi kamar me yasa baki saka ba ba ni ba ba ni ba ni kuma ban da kuɗin sai ba wannan ɗari da ɗari da suke cewa na gan shayina ba Allah ne mai kariyan komai ba Allah ne mai karewa to ba kya jin tsoron cewa kamar tunda baki saka wannan kariya ba kada wannan cuta ta kama ki na san da cewa ko me ya faru da ni daga Allah ne ko ba haka ba ba wanda zai ma mutum sai Allah amma muna fata wanda suka kamu da shi Allah ya yi musu mu kuma Allah ubangiji ya kare mu da shi wannan ko za ka gabatar mana da kanka to ni malam ni ai ban da ban da baki da yawa eh, eh ko baka da baki ai zaka dan faɗa tunda dai gashi kana sai da lemu ne na gani da menene to ikon Allah ga yanan dai an kawo shi. A to ko za ka gabatar mana da kanka sunanka? Ni Ismaila Yusufa nake. Maimala Ismaila Yusufa to gashi ga kana sai da kamar lemu ne nan da tafarnuwa. Eh. To kamar yaya kasuwa take ne? To kasuwa alhamdulillah. Muna yi bakin gwargwado. Ka tashi amma kuma an samu saukin wani wani kuma ya haura. Kuma kaga alhamdulillah to kamar yanzu wannan tumatirin eh. ai kamar wannan lemo da nake gani yanzu a wannan kamar nawa nawa kenan kuke sai da wannan lemo wannan sai da shi 700 600 wannan kwandan eh to a shi ita kuma tanjalo ne wannan o menene sunan shi kace tanjalo tanjalo eh okay to kuma wannan tafarnuwa fa wannan tafarnuwa muna yin sa daurin sa 200 uku to a wannan shi ta jalo din nan ya tashi ne daga saboda azumi ko kuma yaya abin yake a ba azumi ne ya tahe shi ba kawai dai kowa rugumiyar kowa ya zo ya saya ya tafi ne abubuwan ya haura hakan nan yanzu in ka je yadda za ka saye shi ana sayan sa kwandansa ɗari shida a dubu shida dubu bakwai to yanzu ana sai da shi har dubu sha biyu amma da kamun wannan yanayin da nawa ne ke gaya maka baifin dubu shida dubu biyar amma yanzu ya kai yanzu ya haura dubu bakwai dubu takwas wani lokaci ma babu shi har sha biyu ana sayan dubu goma hawa hawa yake zuwa to wannan plantain din kuma fa wannan plantain gaskiya <laughs> ga mai ita can ok kai waɗannan da ya wannan kawai nake da su oh waɗannan da lemon tsami ga yanzu oh, to shi kuma lemon tsamin nan nawa shi kuma yake lemon tsami muna sai da shi yanzu abinda ake sai da shi 200 ne ake sai da roba 200 a banji ba ba shi lemon tsami ka ce nawa nawa lemon eh lemon ana sai da shi 300 uku kashi to masu sauraro daga nan kasuwar utako cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole ni sale shehu ashaka eh, nake ce muku to sai wani jikon kenan shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne. Murya ta america ga mu shirin binciko mana gahiro. Kasuwa a kai mikido ne. Farashi kan hau kan sauka, kasuwa a kai mikido ne. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ismi Rabi'at bint Magaji min madrasatul Fudiyya Suleja. Ana aqra alakum ma tayassara min al-Qur'anil Karim min suratul Anfal insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن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 sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin, amin. amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. A cikin shirin mu na lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu waiwayi wani batu ne da ke ɗaukan hankali a jihar Kano, Najeriya. kuma ya jefa al'umma cikin zulumi da ɗimuwa wato yawan mace-mace da ke faruwa a yanzu haka. duk da cewa ana cikin yanayi na annobar covid-19 a duk faɗin duniya cutar kuma lallai ta yaɗu ta shiga najeriya da kuma jihohin ƙasar ciki har da jihar kano daga lokacin da aka rufe kano a matakin dakile yaduwar cutar covid-19 ya zuwa yanzu an samu karuwar mace-mace ba adadi saboda an samu mabambantan alkalma daga al'umma da kuma su ma kansu hukumomin jihar. To tambaya a nan ita ce wace cuta ce ko kuma cututtuka ne suka shiga Kano. Tambayar da na wa Dr. Balarabe Suleiman Aminu kenan kwararren likita a asibitin Nasarawa wato Muhammad Abdullahi Wasi Hospital da ke Kano ga yadda ya amsa mu. A gaskiya muna ganin ƙarin yawancin mace-mace a Kano wannan gaskiya ne. Daga lokacin da aka rufe gari zuwa yanzu a gaskiya daga ah, bayanan da muke samu mace-mace sun karu to amma ba wanda zai iya cewa abin da yasa ake wannan mace-macen a Kano ɗari bisa ɗari ba za ka iya cewa wannan koronan ce ta kawo ba saboda akwai abubuwa da yawa na farko abin da na lura shine yawancin mutanen mu saboda a yanayin tattalin arziki da wannan rufe gari da aka yi mutane ba sa iya zuwa asibiti ba sa iya fitowa ma saboda na farko abin hawan ma ba su da halin da za su samu a kai su asibiti na biyu kuma ko da suna da halin da za su je asibiti to babu hanyar samun kuɗin atms ba sa aiki ba su da kuɗin motar da za su je asibitin don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙaro yawan mace-mace a kano na biyu kuma abin da yake ƙara ya kawo wannan a tunani na shine asibitocinmu a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata duka manya-manyan asibiti na asibitin tarayya da asibitoci na jiha a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata sabida yawancin likitocin an bar su babu kayan aiki da za su kare kansu don haka wannan ya sa alal hakika likitoci ba sa zuwa gurin aiki yadda ya kamata wannan shi yasa duka wannan shi ma ya ƙara taimakawa sannan na uku kuma tsoron wannan cutar haka duk inda mutum ya zo ko da asibitin unguwa ne private ya je inda yana tari yana zazzabi yanzu nan mutane za su fara gudun shi sai tunanin wannan cuta ce sai su uh, su private su tura shi gwamnati in ya je na gwamnatin kuma babu kulawa to ina ganin wannan dai abu uku shi ya kawo wannan ƙarin mace-mace amma a harkar likitanci dole ba za ka ce ga abin da ya kawo wannan mace-mace ba sai ka yi gwaji ka tabbatar wannan shine yin wannan gwajin in ya tabbatar shine za ka tabbatar da cewa eh ga abin da ya sanadiyar a wannan mace-mace don haka ba mu da masaniya sai dai an yi bincike wanda zai iya tabbatar da abin da ya kawo wannan karin mace-mace a jihar Kano. To likita na san kuna da kungiya na likitoci. Idan gwamnati ba ta ankara ba a matsayinku na kungiyar likitoci kun ankarar da gwamnati domin a yi gwaje-gwajen a gano takamammen cutar da take damun mutane banda wa'annan matsaloli da ka faɗa wa'annan kaman matakai ne da idan ba a ɗauka ba ake kai ga rasa rayuka amma takamamme abin da ike samun mutane ma cututtukan wane irin kokari kuka yi a naku bangaren ko kuma a matsayin ku na likitoci to alhamdulillahi kungiya ta likitoci na tabbatar shugabanninmu za su yi gwamnati magana sannan kuma wani labari mai daɗi shine ita ma gwamnatin da kanta ta magantu domin wannan mutuwa ta yi yawa da har wasu daga 'yan uwan wanda suke a cikin gwamnatin su ma sun rasu ta haka ita ma gwamnati gwamnatin jihar kano ta ɗau nauyin yin bincike na gano musabbabin ah, abin da yake kawo wannan karuwar ah, mace-mace a Kano. Wannan shine ah, na ji labarin an sa kwamiti da za su yi wannan bincike wanda su ne za mu jira mu ji sakamakon wannan bincike na me ya kawo wannan karuwar a mace-mace a jihar Kano. To na samu zantawa da ɗaya daga cikin wanda ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci a jihar Kano, Malam Yusha'u Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya. Wanne irin hali ya shiga lokacin da ya samu kansa ba shi da lafiya kuma wanne irin rashin lafiya ya yi? Jiya gaskiya ne, ɗan uwana ya rasu ranar Juma'a da daddare da misalin karfe goma da rabi. To amma hakikanin gaskiya dama yana da cutar hawan jini yana kuma da cutar shuga. to gaskiya lokacin da muka kai shi da safe ranar juma'a asibiti jininsa ya yi ƙasa sosai ya kasance har kusan kaso hamsin maimakon arba'in bisa ɗari da ashirin so wannan ya sa ya galabaita sosai to a gaskiya muna ganin wannan hawan jini ko ƙasa da jininsa ya yi shine ya jawo har allah ya karɓi rayuwarsa. Da kuka je asibiti an samu an duba shi sosai an yi gwaje-gwaje an tabbatar ba shi da alamomi da ya danganci wannan cuta da ake fama da ita duka duniya. Domin raɗe-raɗin da ake ta yi a gari shine cewa mutane da yawa suna ta fama da kwayar cutar nan ta covid-19 watakila ana ganin ba su gwaji ba ne duk waɗanda suka rasa rayukansu kamar bai shi yasa ba a tantance ko suna ɗauke da wannan kwayar cutar ba kana ganin wannan yana da dangantaka da haka eh gaskiya da muka je farko mun kai shi asibiti gwamnatin nasarawa a masa gwaje-gwaje kuma aka tabbatar mana da cewa ga halin da awon jininsa ya nuna Da haka aka kara masa ruwa a wannan lokaci to masu ka gaya mana cewa za tafi murtala saboda ba su da gadon da za su kwanta da shi ya kamata a ce an kara masa ruwa din kamar sau uku wato leda uku kenan aka tura mu murtala muka samu gado muka aka kwantar da shi aka kuma sa masa ruwa ɗin anan bayan na farko ya ƙare aka ƙara na biyu ina da cikin na uku Allah kuma ya karɓi rayuwarsa. To Allah ya ji kansa ya masa rahama. to kai da ka samu daman zuwa asibiti a wannan lokaci, yaya wannan raɗe-raɗi da ake ta yi cewa asibitocin Kano duk a cike suke da marasa lafiya wasu ma a ƙasa suke kwakwance eh, asibitocin gwamnati ma asibitocin kuɗi ma wato na masu zaman kansu an ce duk ma a rarrafa suke ne gaskiyan wannan lamari to abin da yake faruwa dangane da asibitocinmu wato man shiga wani hali ne da zamu yi cewa na la'ila haulai ah, ma'ana nan gashi ana cuta wadda take ɗaukar rayuka can kuma gashi ana magana cuta ta covid-19 ita covid-19 ɗin har yanzu ana maganar mutum ɗaya ne ya mutu a nan kano ita ko waccan cuta da har yanzu ba san wace iri ba ce ta kashe ɗaruruwan mutane abin da ke faruwa ita waccan cuta ta covid-19 wato mara mai sarke numfashi ta kasance an firgita da ita an tsorata da ita don haka gwamnati ta ɗauki matakai waɗanda ake ganin su ne za su hana yaɗuwar wannan cuta ciki har da rufe ma'aikatu na gwamnati da makarantu na gwamnati da makarantu masu zaman kansu to wannan sai ta sa asibitoci masu zaman kansu wasunsu a karan kansu suka rufe hasali ma waɗanda suke ɗan aiki in mutum ya je da matsala ta zazzabi to wasunsu suna kyamatar su ba wannan mutum kulawa ta musamman to sannan ita kuma gwamnati a nata bangare ta mai da hankali sosai wajen ganin hana yaduwar ita waccan cuta ta mura mai sarki numfashi to amma a nan bangare kuma ga mutane suna mutuwa a wata cutar da har yanzu ba a kai ga sanin mecece ita ba sannan kuma an zo an hana mutane yin yawo a gari to don haka ana zaune a gida sai ya kasance samun damar kulawa a asibitoci ta zama wani al'amari mai matukar wahala ga al'ummarmu to wannan ya sa ake samun irin wannan mace-mace. Yusha'u Ibrahim kenan kwararren ɗan jarida a Najeriya ba a nan hirar mu ta tsaya ba. A tara mako na gaba Allah ya ji kan muka rasa Allah ya kawo ɗauki. A halin yanzu a madadin dukkan wa'inda kuka saurara a cikin shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum. Naji na gani. Naji na gani. Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook. Dama ce da kwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar hukumomi kuma su san halin da kuke ciki. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. masu nishadantarwa labarai da dumi su daga